sha biyu ga watan sha'aban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da daya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar yatul abrar wa shi'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkar al-mustahabba bil lail wan nahar na al'imam abu zakariya yahya muhyiddin yahya bin sharaf nawawi a allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun fara jin muƙaddima wanda al'imamin nawawi ya yi ma wannan hamshakin littafin nashi wanda muka ji ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa saboda mahimmancin littafin azkar a rayuwanki har yake ba da shawarar kya iya sai da gida ki sai littafin azkar mun gode ma allah madaukin sarki da ya azarta mu muka iya mallakar littattafai musamman ma wannan littafi na azkar ba tare da mun sai da ko da warin slippers ba to wannan baiwa ce ta allah a wancan lokacin da waɗannan malamai suka rayu irin waɗannan littattafai ba za su samu gare su ba sai mutum ya yi tafiya mai nisa bayan ya yi tafiya mai nisan kuma sai ya zauna da tawada ya kwafi waɗannan littattafai duka ya zo ya karantar ya zo ya mutane sharhi ya zo ya mutane bayani amma sai allah maɗaukin sarki ya raya mu a wani yanki da muke samun littattafan an buga mana su kyakkyawan bugu a inji kuma mu sa wasu 'yan kuɗaɗe waɗanda ba su sa kara sun karya ba mu mallake su kuma mu samu ƙwararru malamai su zauna su karantar da mu saƙon da waɗannan littattafai suke ɗauke da su wannan ni'ima ne kuma allah madaukin sarki sai ya mana tambaya akan wannan ni'ima allah ka ba mu sa'an cin jarabawan da za ka yi mana mu zama cikin bayinka waɗanda za su tsira alimamin nawawi a cikin wannan muƙaddima da yake gabatarwa ya ce faƙasattu tashila zalika alar ragibin ya ce haƙiƙa na nufi sauwaƙa ma masu kwaɗayi na su samu zikirori da za su riƙe wajen bautan allah madaukakin sarki domin duk mutumin da yake kwaɗayin ya bauta ma allah ta hanyar ibada mai mahimmanci irin zikiri to zai buƙaci wanda zai zauna ya sauwaƙe mai hanyar da zai samu wannan zikirin a wallafe a tsare cikin sauƙi to sai limamin nawa ya ce ya yi himman haka fasharatu fi jam'i hazal kitab ya ce wannan ya sa na tunkari tattara wannan littafi muhtasiran kuma littafin ya zama a takaice maqasid ma zakartuhu takriban lil mu'tannin ya ce na so in gabatar da littafin a takaice da kyakkyawan manufan kusato da abin da ya nesa ga waɗanda suke son su rike wannan littafi ya zame masu hanyar shirya wa ahziful asanit malam ya ce zai bi duk zai shashshara isnadai fi mu'urramihi a mafi yawancin littafin amma ɗan ɓangare kaɗan-kaɗan malam zai kawo waɗannan isnadan lima zakartuhu min ithar al mala ce dan abin da na ambata a baya na bukatuwa zuwa ga takaitawa in ba don haka ba hadisan da ke cikin littafin nan a ce al'imamin nawawi zai kawo su da isnadansu to littafin zai zama mujalladai kenan to amma saboda takaitawa to sai zama malamin ya kawo wasu da isnadai mafi yawanci kuma ya cire isnadan to sai mala yake cewa lima zakartuhu min isar liktisar wa kaunuhu mawdu'an lil muta'abbidin mala yace kuma wannan littafi ba littafi ne da aka rubuta shi ya zama fagen bincike ga manyan malamai ba sai dai littafi ne wanda masu bautan allah za su dubi abin da suke son su duba cikin gaugawa don su ci gaba da ibadansu su ila ma'arfatul isnad muttali'in mala ya irin waɗannan waɗanda suke masu son su bauta ma allah madaukin sarki ne ta hanyar samun ko neman sauƙaƙan zikirori mala ya ce walaisu ila ma'arfatul isnad mutatalli'ina ba waɗanda suka ƙware ne wajen leƙe-leƙe wajen su gano inganci ko rashin inganci na isnadi ba bal ya karahunahu bala ce sau da dama ma irin waɗannan ba su faye damuwa da isnadin ba wa in kasura komin yadda isnadin ya zama ɗan takaitacce illal aqallin sai waɗanda suke yan kaɗan ne ba kowa ne cikin waɗanda suke ba malamai na hadithi ba suke damuwa da binciken isnadi ya inganta ko bai inganta ba kawai su abin da suke so a karantar da su tsoron matanin don su ci gaba da aiki an jima mala ya ce wali annal bihi ma'arifatul azkar wal amala bihi kada abin da ake nufi da rubuta wannan littafi da kuma karantar da shi shine a sanar da al'umma zikirori da annabi ya karantar su san su sannan kuma su dage wajen aiki da su wa idahi mazanniha lil mustarshidin malai ce sai kuma a yi ƙoƙarin nuna wa mutane a haskaka musu a waje kaza ake samun zikiri kaza a waje kaza ake yin zikiri kaza domin wanda yake neman a shiryar da shi a shiryar da shi inda zikirin yake to ga shi a cikin littafin azkar wa azkuru insha Allah ta'ala badalan malicin Allah madaukin sarki ya so zan ambaci musanyen waɗannan al'asanid waɗannan asnadai ma huwa ha min ma ya kallu bihe galiban abin da ya fi ambatin isnadin mahimmanci a mafiyarin jayar lokaci domin da yawa daga cikin waɗanda ba malaman hadisi ba kawo masu isnadi bai kai mahimmancin a gaya masu ingancin hadisin ko rashin inganci ba don ko an kawo isnadin za su buƙaci inganci ko rashin inganci amma malamai da ɗaliban hadisi su sun fi sha'awar su ga isnadi saboda je su binciken inganci ko kishiyan haka malai ce zai kawo abin da ya fi wannan muhimmanci wa huwa bayanu sahihul al ahadith shine zai bayyana wannan hadisi ya inganta wa husnu ko wannan hadisi kyakkyawa ne hasan ne wa da'ifuha ko wannan hadisi mai rauni ne da'ifi ne wa munkaru ko wannan hadisi munkari ne to gashi mala a ƙasa ya bibbi ya sauke lamba ya mana bayanin waɗannan hadisai guda hudu a tattakaice ya kamata mu tsaya mu san su mu ji su tare da cewa mafi yawancinmu mun san su a azuzuwan da ake karantar da mu mustala amma ga malam zai dan haskaka mana malam ya ce alhadisu sahih ismani shi hadisi sahihi ingantacce wanda ake aiki da shi to ya kasu gida biyu ne sahihun lizatihi akwai hadisin da yake sahihun lizatihi ne shi a karan kanshi ya inganta ɗari bisa ɗari dukkanin matakan inganci wannan hadisi ya cika matakin inganci ɗari bisa ɗari wa huwa mattasal sanaduhu bi riwayatil adl dabit an mitlihi ila muntaha shine hadisin da mattasala sanaduhu isnadin shi ya sadu da juna da ubaidillahi ya ce yahaya ya karantar da shi to za a yi bincike tsakanin ubaidillahi da ya haya sun sadu shin da gaske zamaninsa ɗaya kuma yahaya malamin ubaidillahi ne ubaidillahi ɗalibin yahaya ne a tsakanin ubaidillahi da yahaya sai an yi bincike guda biyar tsakanin yahaya da maluku sai an yi bincike guda biyar tsakanin maluku da nafi'u sai an yi bincike guda biyar tsakanin nafi'u da ibn umar sai an yi bincike guda biyar ibn umar tsakanin shi da annabu ba bincike to wannan shi ake nufi da ittisalus sanad malaman da ke binciken isnadi ya inganta ko bai inganta ba ɗayan abu biyar suke nema ana binciken babu ta'aliki shine ba a cire mutum ɗaya daga farkon isnadin ko abin da ya faɗaya ba idan an samu wannan hadisi ya zama mu'allak ɗaya daga cikin surorin hadisi ne da ifi cire mutum ɗaya daga farkon isnadi ko abin da ya faɗa ko kuma cire mutum ɗaya tsakiyar isnadi ko abin da ya faɗa ba jere da juna ba wannan shi ake ce ma hadisi munkati'i shi ma ɗaya daga cikin surorin illa ne da ke samun isnadi ya kashe wannan isnadi ya zama da'ifi bincike na uku da ake shine shin a wannan isnadin ba a samu an turgude mutum biyu jere da juna ko abin da ya fi biyu a tsakiyar isnadi ba wannan shi ake ce mu'udal a duk lokacin da aka sami ibali a cikin isnadi to wannan isnadi ya zama da'ifi sannan za a yi binciken abin da ya shafi tadlisanci shin mai ruwa da ya ha'inci ya goce malamin da ke gaba da shi don ya jona kanshi da malamin malamin shi don ya gano malamin shi na da illa ko ya siffanta malami da siffan da ba za a ɗago shi da shi ba ko ko abin da yake kishin irin wannan sai an bincike ta lisanci sannan tabi'i bai tsallan baɗaki ya ce annabi ya ce ba wannan shi ake ce mai irsali waɗannan abubuwa guda biyar to suke kashe isnadi to idan isnadi ya tsira daga waɗannan bala'o'i sai a ce an samu ittisalu sanadi isnadi ya sadu da juna to sai al'adlu za a bincike adalci adalci kowane mutum ɗaya daga cikin mazajen nan sai an mai bincike goma shi kaɗai, kun gano wannan da kyau a bincike biyar bincike biyar a fuskan adalci misali ubaidillahi za a mai bincike biyar a ƙetaro wajen yahaya a mai biyar maluku a mai biyar na nafi'u a mai biyar sahabi ibn umar ya tsira allah ya ce adali ne wannan binciken da shi shine za a bincike ƙarya alkazibu na biyu tuhumatuhu bil ba ba taba tuhuman shi da ƙarya ba na uku alfisku fasikanci na hudu aljahala na biyar albidi'a waɗannan abubuwa guda biyar su ake nufi da adalci shine za a binciki mai ruwaya in ya kubuta sai a ce wannan adali ne in dukkanin masu ruwayan sun cika waɗannan ƙa'idoji sai a ce isnadi ya sadu da juna kuma su dukkansu adalai ne to sai a ƙetara mala ya ce adabit sai kuma an samu mai cikakken hadda ne na za a binciki hadda ga ubaidillahi ga yahaya maliku nafi'u to wajen haddan nan bincike ake guda biyar za a binciki shin wannan mai ruwa bai da mummunar hadda abinda suke ce masu ulhibzi bai da alwaham shine ɗimuwa shin bai ruwaito abubuwan da ya saba ma sau'in shi shine mukhalafatu sikat sannan za a bincike fushil ghafla yawan rabkana sai kasatul galat yawan kuskure waɗannan abubuwa guda biyar su ake bincikawa ga mai ruwa a kowane ɗaya in aka samu ɗaya tattare da shi ta wannan isnadi ya mutu to in su duka suka tsira daga wannan binciken sai a ce an samu cikakkiyar hadda malai ce an mislihi ilamun tahahu tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshe sai an yi wannan bincike an tabbatar min gairi shuzuzin sannan abin da aka ruwaito ya kasance babu shi zubi ana bai saba ma 'yan makarantarsu ba ko kuma bai saba ma karatun da wani malamin wani makaranta ya karantar ba muddin ya kasance wannan abin da suka ruwaito iri ɗaya ne wala illatin qabiha kuma ya kasance babu wata illa wacce za ta suka dangane da ingancin hadisin to idan waɗannan ababe suka tabbata sai a ce wannan hadisi ya zama sahihi kenan ku lura da kyau idan kuka ji malamai sun ce ba hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce to kun ji irin aikin da suka yi aiki ne ake yi wurjanjan ba na wasa ba kafin a ce hadisi ya inganta ko a ce bai inganta ba waɗannan ababen da za mu zuba su a cikin gudanarwar rayuwarmu yau da kullum to za mu iya zaman lafiya mu da kowa sannan dukkanin wani gulma da dukkanin wasu maganganu na banza ba za a iya tunkarar mutum da su ba allah ya sa mu dace to wannan shi yake ce ma hadisi sahihun lizatihi wa sahihun li akwai hadisin da suke ce ma sahihun li shi a karan kan shi bai kai ya zama sahihi ba amma da za a jingina shi da wani to zai iya zama sahihi malai ce wa huwa ma kana rawihi duna zalika fi dabti shine idan aka samu mai ruwaya ɗaya daga cikin masu ruwaya haddan shi bata zama ɗari bisa ɗari ba wal itikan kiyaye ruwaya da tsabtace shi da zuwa da shi babu mishkila bai zama ɗari bisa ɗari kamar na sahihi da zatihi ba to irin wannan hadisi shi yake zama sahihun lagairi fa ya yakunu hadithahu bi martabatil hasan to irin wannan hadisi darajar shi shine hasan kun gane wannan da kyau ko to idan aka samu hasanul lazati hasanul lazati biyu ko uku ko sama da haka to su ake cure su waje ɗaya sai su zama sahihul lagairihi duk wanda ya ware shi kaɗai kuma zai zama hasanun lazatihi ne sai malai ce fayartaqi bi ta'addudu turkihi ila siha in aka tattara hanyoyin wannan hasanun lazati hasanun lazatihi shi zai cincida shi ya kai martaba na zama sahihi lagairihi wa yuqalu sahihun li ghairihi to wannan shine dalilin da ake ce ma hadisi ya zama sahihun li ghairihi ina fatan kun gano wannan da kyau yanzu a takaice malam ya yi mana bayani akan me yake nufi da hadisi sahihun li zatihi sai kuma sahihun li ghairihi nabi yace al hadisul hasan hadisi hasan ismani shi ma hadisi hasan ya kasu gida biyu hasanun li zatihi akwai hadisin da yake hasanul li zatihi ne wa huwa alladhi arrafahu al-khattabi bi qawlihi shine hadisin da al-imam al-khattabi yayi bayani da cewa an yakuna rawihi mashhuran bis-sidqi wal amana shine mai ruwayan wannan hadisi ya zama shahararre ne wanda ya shahara da gaskiya da kuma amana lakin lam yablug darajata sahih sai dai bai gama kaiwa daraja da martaban sahihi ba liƙusurin riwayati hiyar riwati a sahi saboda ya samu naƙasa daga kasancewa darajan shi wajen hadda bai kai darajan waɗanda suka ruwaito hadisi sahihi ba fil wal itikan wajen hadda ne kawai kun wannan dukkanin sauran ka'idoji su ya cika su duka amma wajen hadda ne ake ɗan samun tangarɗa to muddin aka samu tangarda a nan to sai hadisin shi ya zama hasan ba zai zama sahihi ba malai ce wa huwa murtafi'un an hali man ya uddu tafarruduhu munkaran malai ce to fa irin wannan hadisi da yake zama hasanun to kar ya zama irin hadisin da wasu malamai suke kallon shi a matsayin munkari za mu zo mu ji yake nufi da munkari wa hasanun ligairihi hadisi na biyu a bangaren hassan akwai wanda suke ce ma hassanul lagairihi shi bai isa ya zama hassanul lizatihi ba sai dai hassanul lagairihi malai cewa huwa alladhi arrafahu tirmidhi bi qawlihi shine hadisin da al-imamu tirmidhi ya bayanin shi inda ya ce Allah ya khalul isnad min masturin shine isnadin kai ya kasance ya kubuta daga masturi lam ta ya ahliyatahu wanda bai cancanci ruwaito hadithi ba misali wani mai ruwaya ne ya ruwaito wannan hadisin amma ba ambaci halin shi ba sai dai ga ɗalibai guda biyu amintattu sun yi ruwaya a wajen shi su kuma ba su faɗi nagartan shi ba to shi yake ce masturi kun gano wannan da kyau ko to in haka ya faru to hadisin shi yana zama Hassan muddin an samu an ruwaito wannan hadisi ta wani fuskan ina fatan mun gano wannan da kyau kenan in kun gane wannan za ku fahimci cewa hasanul ligairihi to hadisi ne da ifun lizatihi in suka haɗu biyu uku raunin da bai zama mai illa ba babu nakara a ciki to wannan hadisi sai zama hadisun hasanun ligairihi walesa mughaffilan mala ce kar a samu gafala a ciki ko kasatul khata ko yawan kuskure fi ma ya ruwihi cikin abin da yake ruwaitowa wala huwa muttahamun bil kuma kar ya zama ana tuhumtar mai ruwayan shi da karya fil hadithi a cikin hadisin shi wala zahara minhu sababin ahar kuma kar a samu wani sababi daga ciki mufsikun wanda zai iya mai da mai ruwayan fasiki wa yakunu hadis ma'arufan bi riwayati mithlihi ba da ce kuma hadisin a gano ta wata hanyar an ruwaito mai ruwaya irin shi ya ruwaito irin wannan hadisi to shi ma sun an hada su waje daya sai a ce sun zama hasanun da to mala ya ce auna hauhi min wujuhin akhar ko a ruwaito irin wannan hadisi ta wani fuska daban wala budda fil hukumi bi hasbi hadis mutlaqan min salamatihi min illatin qadiha mala ya ce in za a kyautata hadisi irin wannan dole a tabbatar da cewa wannan hadisi ya kubuta daga wata illa mai suka ko shi zuzi duk waɗannan ƙa'idojin da ke lalata hadisi sahihi su lalata hadisi sahihi da gairihi su lalata hadisi hasanin da zatihi to ana lura da shi ga hadisin da zai zama hasanun ligairihi. na uku ya ce alhadisu da'if me yake nufi da hadisi da'ifi ba ya ce ma da fihi sharɗin min shuruɗul shi shine hadisin da ya rasa sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan da kan sa a karɓa hadisi a shamila lissahihi wal hasan min al ittisal muddin aka samu tangarɗa wajen saduwan isnadi hadisin bai sadu da juna ba ta wani hadisi ya zama da ifi wal adala ƙa'idojin nan da aka lissafo na adalcin mai ruwaya aka samu tangarda a nan nan mahadisi ya zama da ifi wadabt ko kuma bangaren hadda aka samu tangarda wajen hadda mai ruwaya a nan mahadisi ya zama da ifi wa adamu shizuz ko aka samu shizuzi a ciki wal illatil qadiha ko aka samu illa a ciki mummunar illa to duk wannan hadisi ya zama da ifi ina fatan mun gane wannan da kyau wal hadisul munkar shi kuma hadisi munkar hu innahu muradifun lishaz aka ce hadisi munkar kaman abokin shaz ne ku fahimce shi a haka wakila baina huma farqun malai ce a suna da bambanci shaz shi hadisi shaz mukhalifatu thiqa man huwa awthaq minhu shi hadisi shaz shine wani mutumin kirki ya ruwaito hadisi ya ce kaza sai mutumin kirki dan uwan shi ya ruwaito wani hadisi ya ce kaza sai aka duba sai a ga wannan ya fi wancan nagarta sai a ce na mai nagartan nan hadisin shi ya zama mahafos shi za a karba aiki da shi shi na wannan mai nagartan da bai kai wancan ba shi kuma nashi ya zama sha za a yi watsi da nashi ba za a aiki da shi ba to shi kuma hadisi munkar shine mutum mai rauni ya ruwaito abin da ya saba ma amintacce mutumin kirki to sai na amintacce mutumin kirki ya zama ma'aruf shi kuma na wancan da'ifin sai zama munkar ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai malai ce mukhalafatu thika man huwa awthaq minhu bi hibzihi aw ziyadati adadin aw nahawihi shine mutumin kirki ne zai saba ma wanda ya fi shi kirki ta hanyar ruwayan shi wancan ya ce farlan alula bakwai ne shi ya zo ce sha uku ne misali wal munkar shi kwadisi munkari mukhalifatu da'ifu thiqat mai rauni ya zo ya saba mutanen kirki to wannan hadisi shi yake ce ma hadisi munkari a takaicen takaitawa waɗannan maganganu da mala ya kawo na karanta cikin gaugawa kamar yadda shi kan shi al'imamin nawawi ya ce mutanen da suke karanta littafin azkar mutane da suke son kawai su ga zikiri da za ci gaba da aiki da shi haka ne amma wannan dogon turancin da ake wata yanzu gaba an buga kanta ina fata mun gano wannan da kyau ina aka nafa ina aka nafa to ku bar ɗaliban wannan fannin kawai su fahimci me yake nufi muna gama wannan mukaddiman ba abin da za a fara kwararo muke sai zikirori da addu'o'i kawai ba ki ƙara jin wannan yaran allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sai mu koma sama malai ce fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifatihi a san hadisi sahihi da zatihi a san hadisi sahihi da gairihi a san hadisi hassanar da zatihi a san hadisi hassanar da gairihi a san hadisi da ifi a san hadisi munkari ko mataruki ko maudu'i wannan lallai mutane suna da matukan bukatuwa akan sanin wannan ilimi ya ce jami'un nas dukkanin mutane illan nadir minal muhaddithin sai 'yan kaɗan daga cikin mutane da ke karatun hadisi su ne kawai za ka ga ba su da bukatan sanin wannan in dai kawai an masu bayanin hadisin kawai sun ji ya gamshe su kawai sai su ci gaba da aiki amma lallai malamai suna da bukatan duk wanda zai karanta hadisi ya iya tacewa da tantance waɗanda suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba domin ana aiki da hadisi sahihi ne kadai ba aiki da hadisin da bai inganta ba wa haza ahammu ma yajibu li'tina'u bihi mala ce kun ga waɗannan bayanan da muke gabatarwa suna daga mafi mahimmancin abin da ya kamata mutum ya ruko da su wa ma yuhaqqiquhu talibu min ji hibzi al malai ce ma wa ma yuhaqqiquhu talib da abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya tabbatar min ji al alhufas na irin abubuwan da manya-manyan mahaddata suka ruwaito al waɗanda suke da itikani da gyarawa da tace abubuwa kun gano wannan da kyau ko ruwayas kaɗai ake ɗauka ake aiki da shi ake sawa a cikin ibada mahala ce wala matul hazzaq al mu'tamidin sannan kuma ɗalibin ilimi yana son ya je koyi ilimi ne har kullum a wajen manya-manyan malamai masu hazaka kuma al madina waɗanda suke abun dogaro ne da su ake dogaro ba kowane ɗan habba wa dabba a cewa shi zai zauna karantar da al'umma ba ya ce ba kowa ba ne malai ya ce wa adammu in ilaihi in sha allahul karim mala ce allah madaukin sarki ya so a cikin wannan littafi na wani al'azkar zan haɗo muku da wani kayan kwalliya jumalan minan na fa'is min ilmi hadis ce zai kawo wasu abubuwa masu fa'idan gaske na ilimin hadisi to kun ji kuma ana tafi ɗan abubuwan da ba a rasa ba to malami zai ɗan tsaya ɗan tsakura mana na ilimin hadisi wanda nan gaba in mun ci karo da waɗannan abubuwan ba za mu zama ƙauyawa gidadawa ba aƙalla dai za mu sani ko ba komai yanzu aka tambaye ki hadisi ya kasu gida nawa zaki ce hadisi ya kasu gida biyu na farko akwai sahihi na biyu akwai da'ifi sahihi ya kasu gida biyu akwai sahihi li zatihi akwai hasanun li zatihi idan hasanun li zatihi suka zama da yawa sai su zama sahihun da gairihi inda ifi ya zama da yawa sai zama hasanun da gairihi shikenan kin yi bayan dan daidai gwargwado da ifi kuma akwai da ifi akwai maturuki akwai munkari akwai maudu'i shikenan kin zama babban malaman hadisi Allah maraukin sarki ya sa mu dace to malam da ya ce min ilmin hadis to menene ilmin hadis to gashi a takaice ya ce kala shekul islam zakariyar ansari babban malami shehun musulunci zakariyar ansari ya ce idan utlika ilmul hadis falmuradu bihi ilmul diraya duk lokacin da malamai suka ce ilmul hadis suka yi shiru to suna magana ne akan ilimin da ke kutsawa cikin bincike akan ingancin hadisi wa huwa ilmun yu'rafu bihi halar rawi wal marwi shine ilimin da ke taimakawa mutum ya san halin mai ruwaya da abin da aka ruwaito min haisul qabul war rad shin wannan mai ruwayan ana karɓar ruwayan shi wannan abin da ya ruwaito za a ɗauka amfani da shi ko ko za a watsi da shi wa mawdu'uhu arrawi wal min haisu zalika inda ilimin hadisi ke aiki shine akan mai ruwaya da kuma kan abin da mai ruwaya ya ruwaito wa gayatuhu to in mutum ya samu ilimin hadisi to wani mukami yake samu shine malai ce ma'arifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min zalika shine zai iya gano hadisin da za a iya ɗauka aiki da shi da kuma hadisin da za a yi watsi da shi masailuhu ma yuzkaru fil kutubi min al maqasid shine malai ya fara wasu maganganu kuma Allah madaukin sarki ya samu dace wa qa'iqul fiqh malai ce kuma za a kawo mana wasu bayanai na ilimin fikihu masu zurfi amma kuma takaitattu wanda za mu amfana wa muhimmatil qawaid sannan za a zo man da wasu ka'idoji na rayuwa masu matukan muhimmancin gaske wanda muddin muka yi riko da su za mu samu tsira duniya da lahira wariyadatin nufus kuma za mu zo malai zai kawo mana abubuwan da zai gyara mana ranmu ya kyautata mana zuciyarmu ya kyautata mana imaninmu ya sa mu zama bayan allah na kwarai muddin muka karanta muka fahimta ko muka yi aiki da shi wal'adabin adabul lati ta ta'akkadu ma'rifatiha ala salikin za a zo da bayanai na ladubba waɗanda za su ƙarfafa wa mutum muddin ya san su to zai bar rayuwa tsakanin shi da mutane rayuwa kyakkyawa sannan zai inganta alaka tsakanin shi da mahalicin shi wa azkuru jami'u ma azkaruhu muwaddihan malai ce duk waɗannan abubuwan da zan ambata a cikin littafin nan to zan ambace su ne a sarari bi haisu yashulu fahamuhu ta yadda fahimtar abin zai zama da sauki alal awam hatta ga wanda bai taba zuwa makaranta ba duk wanda ya ji zai gane shi yasa kun ga wannan mukaddiman duk wanda ya tsaya ya fahimce ta a karanta mato an gama wahalar yanzu kawai misali mutum ne yana zaune aka ajiye mai wata kujera ya haye mai laushi ga wani tebur mai walwali a gaban shi aka dire mai wasu farante da wasu 'yan cokula aka ɗauko tukunya aka zuba mai abinci ai duk wahalar an gama ai kun gano wannan da kyau ko mahaifin shi da ya je can ya fafata kayan nemo abincin ya gama cin wahalar nemowa ita kuma uwar gida an zo an girke mata ta zo ta girka shi ta gama wahalan wannan shi yanzu wannan me zai yi wahalan shi ya kai wahalan waɗancan to yanzu mala ya gama mana wahalan baki ɗaya ce ko wanda ma bai taɓa zuwa makaranta ba to wannan littafin zai fahimce shi kuma zai gane me ake karantawa a ciki mala ya ce wa azkuru jami'a ma azkuruhu muwaddihan zan faɗi abin da zan ambata cikin littafin nan a sarari bi haisi ya tsolo fahimu hoto yadda fahimtar shi zai sauki alal awam ga waɗanda suke ammatin amawa ne mutane da ko makaranta ba su zuwa wal he da waɗanda suke ƙoƙarin koyan karatu har ɗalibin ilimi ma zai gane to wanda ba, ba ɗalibi bai gane ballanta na ɗalibi kun gane wannan da kyau ko shi sa littafin nan mai sauki ne Allah ya sa mu dace mala ya ce wa kadar ruwina fi sahihi muslim hakika mun ruwaito a cikin sahihu muslim to jama'a waye muslim wane ne muslim a ƙasa mala ya ce huwal imamun muslim sunan shi al'imam muslim bunul hajjaj ɗan hajjaj al-kushairi ainai saburi ahadu a immatul a alamul hadis yana ɗaya daga cikin manya-manyan hamshakan malaman hadisi wa kibarul mubarrizi na fihi kuma yana daga cikin manya-manyan malamai da suka yi fice a duniyan ilimi baki da walahu musannafatun jalila kathira yana da littattafai da ya rubuta masu girman daraja ghairu sahih wanda ba sahihu muslim kadai ba wuli da am an haifi muslim ne hijiran annabi na da shekara da 204 wato fiye rahimahullah muslim ya rasu hijira na da shekara 261 wadufina binai sabur an binne shi a garinsu mai suna na sabur allah ya masu gafara da jin kai yanzu kun san al'imam muslim kenan a takaice malice an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce man da'a ila hudan mutumin da duk ya kira mutane zuwa ga shari'a duk wanda ya zama sanadiyan shari'an wani duk wanda ya je wa'azi a kan shari'a kuma ka anshi shari'an aka shiryu kama lahu min al'ajiri to wannan mutumi zai samu lada mithlu ujuri man tabi'ahu gwargwadon ladan duk wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ba tare da an rage mai ladan shi ba ko an rage masu ladan su ba misali sai kika yi wa'azi kika shirya da duk mutanen da ke cikin masallacin nan sai suka shiryu to idan aka ba kowa lada goma goma to wanda ya zama sanadiyan shiryan al'umma to za a irgo adadin su goma goma goma shi a bashi duka in su miliyan ne za a irgo goma su miliyan sai a bashi ba tare da ce to kai cin da wane ne ya zama sanadiyan shiryan ki da Allah ki bada lada biyu ke kawo daya ke kawo uku ba karo karo za a yi ba a'a kowa da nashi a aljihu sai kuma a je taskan Allah ɗibo wannan gayya mai yawa sai a baya to kin ga wannan alherin ina kiran ki zo ki more shi ta hanyar in kina da hali ki sai littafin sai ki ba wata gaci gashi nan fi sabilillahi in ta shirye ta hanyar wannan alherin da kika yi duk ladan ta samu za a baki in za ki tafi makaranta za ki ce makawan ki taso mu je makaranta in ta shiri duk aikin da ta yi za ta baki wannan ladan jawo aiki ki zo ki shiryar da ita jawo kishiyarki ki zo ki shiryar da ita jawo mahaifiyarki ki zo ki shiryar da ita yi kokarin shiryar da 'ya'yanki ki shiryar da mijinki duk wannan aikin in kika yi ko to duk ibadan da suka yi sakamakon shiryen da kika ɗaura su a kai to za a baki wannan ladan misali da za ki shirya da ita ta koyi sallah ta koyi azumi ta koyi kaza to duk abin da ta yi aka bata lada sai an ɗibo irin wannan ladan da aka bata an baki wani abin wasa ne ba abin wasa ba ne shi yasa ku dage ma da'awa ki ɗaura ma kanki in allah madaukin sarki ya so sai kin gayyato mata goma wajen tafsirin mu na azumi goman nan kuma za ki tabbatar da bayan tafsiri kuma suna halartar karatuttuka to lokacin da kika mutu in kika gawa famfan da za a riga an tiyo maki na alkhairai ku sai kin yi nadaman dama ɗari kika kawo allah ya sa mu dace wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 6274 abu da ya fitar da hadisin a lamba na 4609 tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 2676 a cikin muwatta ta al'imamu malik a cikin farko shafi na 218 ibnu maja a lambar hadisi na ɗari biyu da shida allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kenan malam ya kawo wannan yana son ya nuna mana wannan aikin da ya yi ya yi ne don al'umman annabi su shiryu duk wanda ya shiryu don ya samu lada haka ne to yanzu tsakani da allah daga mutuwan al'imamin nawawi zuwa yau mutum miliyan nawa ne suka amfana da wannan littafi na al'azikar mutum miliyan nawa ne suka amfana da littafin riyadu salihin mutum miliyan nawa ne suka amfana da littafin arba'una hadis mutum miliyan nawa ne suka amfana da littafin min minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj Allah kaɗai san yawan da sauran littafan shi shi sa ake son a jaki a koya miki ilimi a koya miki tsoron Allah a shirye da ke akan tauhidin annabawa don ki maki wannan aikin don ki shirya a lahira ki a a duniya ki samu kyakkyawan sakamako a lahira Allah ka sa mu dace malam nau ya ce fa'arattu musa'adatu ahlal khair ya ce rubutun wannan littafi da na yi na yi ne da nufin taimaka ma mutanen alkhairi bitas tashila tariqihi ta hanyar sauwake hanyar da aka rubuta wannan littafi wal isharati ilaihi da kuma yi wa mutane isharan tafarkin da za su bi su shiryu wa idahi sulukihi da bayyana wa mutane da fayyace musu yadda za su bi su gudanar da ibada cikin rangwame da sauki waddilalata alaihi sannan duk abin da aka kawo a maki nuni daga inda aka ruwaito shi yadda za ki fahimta ki samu natsuwan zuci da gamsuwa wajen yin aikin da za ki sami yardan Allah wa azkuru fi awwalil kitabi fusulan muhimma malai ce kun ga farkon wannan littafi akwai wasu fasallai masu matukan mahimmanci da zan kawo su kafin a fara kawo waɗannan zikirorin yahtaju ilaiha sahibu hazal kitab duk wanda ya mallaki wannan littafi na azkar to yana da bukatan ya san waɗannan bayanan wa gairihi da ma wanda bai mallake shi ba minal mutanni ga waɗanda suka sa himma wajen neman yadda za su rayu rayuwa ta musulunci rayuwa ta addini rayuwa mai albarka da za su samu tsira a gobe kiyama suna da bukatan a yi masu wa'azi da waɗannan bayanan da malam zai fara littafin shi da su Wa'iza iza kana fi sahaba ala ce bayanin ko shi ne duk abin da ya zo dangane da sahabi aka ce sahabi wane ya ce mallesa mashhuran inda mallaye a tanne bi ilmin ga musulmin da bai ba harkan ilimi mahimmanci ba ai ba kowane mutum ya ji zai iya gane sahabi ne ko ba sahabi ba akwai sahabban da in ba manyan malamai da suke bincike a manya-manyan littattafai ba babu wanda a ciki zai iya gano wannan mutum mai sahabi ne to in ya kawo irin wannan da yake ganin in banda manyan malamai ba waɗanda za su iya gano sahabbantakansu malacin na bahatu alaihi zan faɗakar faƙultu in ce ruwina an fulanin mun ruwaito wannan hadithi ne daga wane sai fito ƙarara sai ce a sahabi wane sahabi li'alla ya shukka fi suhubatihi domin kada wani ya shiga cikin shakka wajen kasancewa shin wannan sahabi ne ko ba sahabi ba ne to sai malam fito fili sai ce wani ɗin ko to sahabi ne allah ya sa mu dace wa akta surufi hazal kitab ma ce gaskiya zan takaitu a cikin wannan littafi alal ahadith latifin fil kitabil mashhura zan kawo hadisai ne a cikin littattafai da suka shahara da ke hannun mutane allati huwa usulul islam wanda waɗannan littattafai su ne asali abun dogaro a musulunci wahiyar hamsa malai ce guda biyar ne sahihul bukhari sahihul muslim sunan abi dauda tirmidhi nasa'i yace waɗannan littattafai guda biyar to a gidan kowa akwai to cin da gidan kowa akwai da karami da babban malami duk sun mallake su to duk abin da zai kawo a cikin wannan littafin ba zai wuce nan ba malai ce wa kada arwi yasiran min kutubil mashhura wa gairiha malai ce to kuma akwai yan abubuwan da ba a rasa ba ɗaya biyu uku can wanda zai ruwaito a wasu littattafan da suka shahara ba waɗannan ba da kuma yan wasu da ba su shahara ba sai a fagen malamai waɗanda suka ƙware a fuskan ilimi to duk nan ma zai kawo amma kuma zai bayyana waɗanda suka ruwaito din wa ajiza ajza malai ce amma littattafan da aka rubuta su masu suna ajiza. wal masanin littattafai jiza su ne kamar jiz'u raf'ul yadaini jiz'ul qira'ati khalf imam jiz'u kaza littafan da suka ake rubutawa a ce masu jiz'u kaza shine malamai suke ce masa ajza wal masanid da littattafai na musnad musnad imam ahmad musnad abu ala musnad abu da layalisi da sauransu falastu an min ha shay'an malai ce ban ruwaito komi a ciki ba illa fin nadir min almawatin sai inda ba a rasa ba a dan tsilli tsillin waje ba ko ina ba wala azkuru min al-usul aidan min ad mali ce kuma a waɗannan littafai guda biyar shahararru to ba zan ɗauko hadisin da bai inganta ba illan nadir shi ma sai inda ba a rasa ba ma a bayanin da'afihi in kuma na kawo hadisin da bai inganta ba to kai tsaye zan bayyana bai inganta ba wa inna ma azkuru fihi sahihu galiban malai ce kunga a cikin littattafan can abin da nake ɗaukowa a ciki in kawo cikin littafin nan na wani al'azkar to mafi rinjaye duk ingantattu ne falihaza arju an ya kuna hazal kitab asalal mu'tamadan malai ce to da wannan ne nake fatan wannan littafi na al'azkar ya zama asali abun dogaro ga ɗalibai da malamai ثم إني لا fil في الباب من illa ma ما كانت dilalatuhu zahira fil mas'ala malai ce sannan duk hadisin da zan kawo a kowane babi to zan kawo hadisin da abin da yake karantarwa a fili yake ba zan taba kawo abin da sai an wahala za a fahimci menene yake nufi ba komi ya nufi kawowa zai kawo abin da kowa ya gani zai gane zai fahimta zai samu sauki wajen aiki da shi allah ka samu al'imamun nauyi albarka malai ce wallahal karimal wallah alkarim as'alu allah mai karimci nike roƙo a taufik allah ya datar da ni wa inaba kuma ga allah ne nike mai da al'amarina wa i'ana gare shi nike neman taimako wal hidaya ga allah nike neman shiriya wa siyana allah kaɗai nake son ya kare ni malam ya ce wa taisira ma aqsiduhu min alkhairat kuma allah madaukin sarki ya sauwaka abin da na nufa zuwa ga aiki na alkhairi waddawamu ala anwa'il makramat sannan allah maɗaukin sarki ya dimantar da mu akan nau'uka na karama malin ya ce wal jam'u baina baini wa baina ahbabi allah ya hada tsakanina da masoyana fi dare karamatihi a gidan karaman shi wasa'ir wujuhil musarrat da sauran fuskoki waɗanda suke masu haske waɗanda suke mutanen kirki masu aiki na kwarai allah ka haɗa ma gidan aljanna baki da allah kai mana wannan baiwa ce ga muga su imamun nawawi mala ya ce wa hasbi allah wa ni'mal wakil allah ya ishe mu madalla da allah ya zama abun dogaran bayi wala haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim babu karfi babu dubara sai ga allah mabuwaye ko mai hikima ma sha allahu la quwwata illa billah duk abin da allah ya so shi yake wakana haka kuma allah maraukin sarki shi kaɗai yake da ƙarfi babu wani wanda yake da ƙarfi sai a bisa ƙarfin allah tawakkaltu alallah ni na dogara ga allah ne ita samtu billah ina rike allah ne ista'antu billah ina neman taimakon allah ne wa fawwattu amri Allah na miƙa al'amari na zuwa ga allah ne wastawda'atu dini kuma na ba da amana da ajiyan addini na wa walidayya da iyayena wa ikhwani da yan uwana wa ahbabi da masoyana wa sa'ir man ahsana ilayya da duk wanda ya kyautata min wa jami'il musulmi da dukkanin musulmi wa jami'i ma an ama bi alayya da duk wanda ya taba kyautata min ko da wata irin ni'ima ne na ɗauki addini mu gaba ɗaya mun ba Allah amana mun ba Allah ajiya Allah ne mai kare mu mai tsare mu wa alaihim min al-umur al-akhirah wa dunya fa innahu subhanahu domin shi Allah madaukin sarki idza stauda shay'an hafizahu muddin aka ba Allah ajiya amanan wani abu to Allah madaukin sarki yana tsara wannan abu yana ajiyewa ba tare da ya tozarta ba wani ni'mal hafiz madalla da Allah gwani wajen tsare bayi da kiyaye ayyukan bayi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine karshen muqaddiman al-Imam nawawi da duk wata magana ma da wani malami zai yi a gefe wannan shine karshen ta Allah ya saka masu da alkhairi faslun wala ce ga wani fasli fil amr bil ikhlas wannan fasli zai mana bayani akan umarni ne da tsarkake aiki don Allah shi ne duk wani abin da zaki ki cire wani Allah a ciki baki ɗaya ki gayyato Allah don shi kawai kike yi a duk lokacin da zaki ibada ya zama wannan ibadan kina yi ne don ki birge wasu to wannan ibada na ki ya zama aikin banza in za ki wani ibada ne don ki ba wasu haushi to wannan ibada na ki ya zama aikin banza idan kina yin ibadan don allah ne don wasu su yaba kina yi don allah don ki ba wasu haushi wannan ibada ya zama aikin banza ana yin ibada ne saboda Allah don neman yardan Allah kadai shine ikhlas mun gano wannan da kyau shi yasa ce wa ma umiru illa abudullaha mukhlisina lahuddin idan aka tashi kiyama Allah madaukin sarki zai umarci mala'ika ya bi filin kiyama yana shela yana cewa duk wanda ya san ya taɓa yin wani aiki ya haɗa allah da wani a cikin wannan aikin to ya tafi wajen wani allan can ya nemi ladan aikin shi a nan wajen allah babu mana idan kika yi aiki kika sake kika yi da tunanin wasu ko da tunanin wani ba allah kaɗai ba kamar ki ɗibi gishiri ne ki zuba a ruwa haka aikin ki zai zama ya zama aikin banza ko kawo shi lahira ma ba za a yi ba shine wannan abin da za a karantar da ke ilimi ne to ana son ki ɗauki wannan ilimi da ikhlasi don allah zaki kin ji ɗaya na biyu waɗannan zikirori da addu'o'i da za a karantar da ke a ce ki kama ki rika yin su to ibada ne allah na son su to ki don allah kaɗai in ba ki sa ikhlasi a ciki ba shi ma zama kin banza idan kika ɗauki wannan ilimin da waɗannan zikirori za ki je ki karantar da wasu ki shiryar da su to shi ma nan ki don Allah ki sa ikhlasi domin aikin Allah ne in kika shigar da wasu a ciki Allah madaukin sarki baya so kin yi aikin banza shi ma kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk wanda bai shirya da ke zuwa ga ikhlasi ba to kin wahala kuna fahimtar wannan yanzu misali ba mun tattara nan ba ko muna da manufofi da ra'ayoyi iri-iri na tattaro ma'ai duk wanda ya zo saboda Allah to zai samu lada baki ɗaya a wajen Allah wanda ya zo ba don Allah ba to shi kuma yana da matsala don ke cewa to cin da yana da matsala bari in bari ke maza ci kina da matsala Allah kai mu karatu na gaba shi fa aiki inda na gari ne dole ki gyara wannan aikin ya kasance don wane ne don Allah ne domin in kika yi don wani riya in kika bari don wani shirka to me zai zauna da ke lafiya shine yi don Allah kun fahimci wannan da ke ku in kika yi don wani riya in kika bari don wani shirka kenan dole kawai ki nemi gida ɗaya ki fada gidan shine kawai ki tsarkake don Allah kika yi idan kika ji alamar yana son ya fado maki sai ki kokarin tunkuɗe shi kice kai ya tafi ne fa ina aiki ne saboda Allah Allah ya sa mu dace wa husnul niyyat sannan a wannan fasli za a yi mana bayani akan cewa kowa ya kokarin kyautata ninya ninya ta zama mai kyau za mu zo za mu karanta wani asali yau ko karatu na gaba asali ne ban sha'awa idan ke ga kina samun ci gaba a rayuwa ku wallahi ki ne zama mai kyau idan ke kina samun matsala ku to wallahi ki ne zama bai da kyau a kome kike yi kenan sirrin ci gabanki yana da alaka da ninyanki sirrin ci bayanki yana da alaka da ninyanki shi yasa kowa ya kokarin gyara ninyan shi zama allah kaɗai tunkara ni na ga asara ya kai asara ga mutumin da ya bin allah kamar yadda allah ya so yake so kuma ga wani mutum yana bin allah kamar yadda allah yake so kuma dukkanin waɗannan mutane biyun suna da damar su ba Allah kamar yadda Allah yake so kuma ga sunan sun kama wani hanya sun tunkari lahira dukkanin su ƙarshen ta ina za su je mutuwa za su wannan ya je ya yi amfani da lokacin shi ya yi abin da ya kamata ya shiga aljanna ke kuma kin yin abin da ya kamata kin ki amfani da lokacin ki da daman ki da rayuwan ki ke kuma ki shiga wuta ko babu sauran dawa duniya ballantana ki ce za ki je ki nema hanyar gyara shi sa mu kyautata ikhlasi mu kyautata niyya sai ma ce fi jami'il a'mal ga dukkanin ayyuka ayyuka ne wanda bakin ki yake faɗi kamar karatun alkur'ani kamar zikiri kamar wa'azi to wannan ya zama don allah kike yi da ko wanda za ta zaunar da yaro tana mai faɗa ko ɗanta ne ko ba ɗanta ba ne ɗalibinta ne ko ba ɗalibinta ba amma tana faɗin kalmomi na gari tana mai wa'azi da ayoyin alkur'ani da ba shi sharori masu kyau don makota su ji su ce ka wance ta iya tarbiyya ko don bakin ta su ce ka wance mutu ne kirki ne kaga yadda take bayani to kin yi aikin banza baki tsarkake aiki don Allah ba baki ninya don Allah ba kin yi aikin banza ko da wannan yaron ya ɗauki faɗan naki ya yi amfani da shi kin da ya asara Allah ya sauwaka mala ce a zahirat ayyuka wanda za a iya gani a fili dole ya kasance akwai ikhlasi akwai kyakkyawan niyya zo wannan aikin da muke aiki ne a fili cin daga ma an gan ma'ai to amma akwai aikin daga ke sai allah kaɗai ko ke banda ke kawai kike aikin nan to wannan aiki na ke zama allah kaɗai kika fuskanta malin ya ce wal khafiyat da kuma aikin da ake yin sa a ɓoye wanda ba wanda yake ji yanzu kin kabbata sallah zaki ba wanda ya san menene a zuciyanki don gani da wannan sallah amma a fili mu muna ganin dan Allah kike yi amma kila zuciyanki kin kudurce ba dan Allah bane to gyara ya zama don Allah ne in sadaka zaki bayar in wa'azi in karatun alkur'ani ko me zaki ya zama don Allah zaki yanzu ga ibada wacce take mafi ɗaukaka azumin watan ramadan za ki iya cewa kin ɗauki azumi amma kina shigewa daki ke ka kulle ki ci abincinki ki fito kuma ki ce kai azumin nan na duka wallahi haka ne to in kin yi azumin nan don allah ne kin kiyaye ka'idoji don allah allah na sani ki tsarkake shi in kuma kina azumin ne domin da wanda kika azumi mai gidanki a cefa ne na musamman yake yo maki to kina ne ko ba don komai ba don ki samu ki dan gyara ki tauna yi aikin banza ibada azumi ibada ne da Allah yake son a mai ikhlasi a ciki da kuma dukkanin ibadu Allah ka sa mu dace qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ma umaru ai ba a umarce su da komi ba illa laha sai dai kawai su bauta ma Allah mukhlisi na lahudin suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa su bi addinin da ya miƙe zuwa ga allah ya karkace ma addinan bogi iyakan abin da aka gaya ma duk al'ummomin da suka zo kenan tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin manzan allah ba umarce su si ma allah komi ba dan allah bai ce aje a mai noma a kai mai hatsin ba allah madaukin sarki bai ce aje a yi mai haƙi ba allah madaukin sarki bai ce a mai komi ba abin da aka umarce su shine su bauta ma allah shi kadai suna masu tsarkake ibadan ga Allah kawai shi abin da kawai Allah yake so kenan ballantana wani ce an ba shi wani aiki mai wahala ne yasa bai iya ba ikhlasi kawai Allah yake so wannan ita ce aya ta biyar a cikin suratul bayyana wa ta'ala Allah madaukin sarki ce layyana lallaha luhumaha Allah madaukin sarki baya son luhumuha naman dabban da ake yankawa na fidiya ko hadaya layya ko suna ko kowane irin yanke-yanke da ake yi allah ba naman yake so ba wala dima'uha kuma ba jinin allah yake so ba walakin ya nalahu taqwa minkum sai dai wannan yankan da za ku yi shin dan wa kuka yi kin yi layya don allah ne ko ko dan a ce kin yi layya ko dan ki ci nama da yawa masu iya magana suna cewa mai layya na cin daɗi ko to don wannan kika yi ko ko don kada yaran ki su je wajen makota suna rara gefe kika yi don ki kara wannan in duk da wannan kika yankan layyanki kin yi aikin banza idan kika haihu sai aka yanka ragon suna shin wannan ragon suna an yanka ne saboda gudun gori ko gudun ki, ko gudun kaza to wannan ragon suna ya zama aikin banza allah bai karba ba ana yi ne don allah kaɗai kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa don allah yake ibada in aka yi don allah sai allah ya karba wannan ne aya ta bakwai a cikin suratul hajji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas allah ya kara masa yadda ce ma'anahu ma'ana wannan aya walakin nalu hudniyat allah yana nufin suwane ne suka yi aikin da ninyan shi kadai suka keɓance shi da wannan aikin ba wani a ciki to shi ne kawai Allah madaukin sarki yake karba duk wanda ba na Allah ba Allah madaukin sarki baya so komin yawan aikin kuna fahimtar wannan ku shi sa yanzu ki tsaya ki natsu in za ki ɗinka mai ɗanki ko ƴarki ko ƴaƴan wasu kayan sallah to ko ki don Allah ba ruwanki a ce kai wance mai tausayi ne wance ta ta wance ta kaza kake sake ki don wannan ki don Allah in za ki aika ma iyayenki wani abun masarufi ki aika masu da shi don Allah ba don wasu ce ke kaza ki don Allah kawai in kika yi don Allah ko kakki ma da nufin wai sa miki albarka ke dai ke don Allah kawai in kika yi don Allah sai Allah ya tarsasa bakin su sai ce Allah ya maki albarka shi kuma cin da kin yi din shi sai ya karba albarkan ya sa a rayuwanki da na 'ya'yanki baki da kenan yanzu za mu yi kokari mu waiwaya baya duk ayyukan da muka yi a baya mu gyara ninyan da ya sa muka yi su aikin da muke kan yi yanzu mu gyara niyya aikin da za mu yi nan gaba mu gyara niyya kawai mu zo mutanen kirki mun gano wannan da ku shi yasa mutumin da ke son yabo mutumin da ke son burgewa mutum mai kwaikwayo kun ga wannan zai wahala bai asara a lahira ba zai wahala ni ban ga amfanin waɗannan abubuwan ba ko tufafi za ki sa a jikin ki ka sa don allah ko sai allah ya baki ladan ana kin kiyaye dokokin Allah wajen sawa ke ko sa dan Allah ne amma in kika sa bari ki birgi bari kaza ko na farko kin fusa ta Allah to kuma ke sa ran nan gaba sai kin rasa shi domin kin fusa ta Allah sai Allah ya fusa ta ki kina nan tufafin zai riɓe zai lalace kuma wallahi ba za ki iya samun wani ba saboda kin ma Allah ba daidai ba ko da almubazzaranci ne a gidan mijinki kika kiyaye kanki ba za ki yi ba sai kika zama kin yi ne don Allah to sai allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka ki ya sa kun fi ƙarfin wannan abincin amma in ya zama kina yin almubazzaranci ne don ki bakanta ma miji don ki kuntata mai don ki kaza in allah ya ga dama zai iya sako maki da bala'in kuncin da yake kuntata yana da rai ko bai da rai ko kuma in allah ya ga dama ya kiyaye waɗannan sai tura bala'in gidanku kin ja ma iyaye bala'i kina nan saboda laifinsu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk wani abin da kuka san kuna yi ko wannan babin sai ya gyara mana zama tukuna an yi check and balance sannan malam zai ci gaba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ce akhbarana shekul imam alhafiz abul baqa khalid bin yusuf bin al bunu sai bin sa'ad bin al-hasan bin mufarrijin bin bakarin al-maqdisi an-nablusi summa dimashqi radiyallahu anhu akhbarana abul yumni al-kindi akhbarana muhammad bin abdul baqi al-ansari akhbarana abu muhammad al-hasan bin ali al-jawhari akhbarana abul husain muhammad bin muzaffar al-hafiz akhbarana abu bakar muhammad bin muhammad al-Wasati al-wasiti haddathana abu nu'aymin عبيد بن هشام الحلبي حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yanzu a ce kowane hadisi ɗaya sai malam ya kawo mana wannan za a daɗe ba gama ko ba za a daɗe ba yanzu wannan isnadin mala ya danganta isnadin shi ne kunga wannan isnadin shi ake ce manazil ya yi tsawo da yawa amma isnadi ali shi ne wanda bai wuce mutum uku mutum biyu ba maluku ya ce haddasa ya yahaya an malikin an nafi'in yahaya ce haddasa ni malikun an nafi'in an ibn umara in yahaya ce nafi'u ya karantar da ni kun gano wannan da kyau ko kenan cikin isnadin baki ɗaya mutum nawa ne mutum uku ne yahaya maluku nafi'u wannan shine isnadi ali mai daraja wannan kuma nazili ne sai mu zo katu na gaba za mu karanta wannan wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum